بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه تمام بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونرجو عند الله يتوب وأن ندوك سنة في رمضان ثم أيها الأيام إيكو أخرج من فارس راتيكيا za mu ci gaba daga inda muka tsaya in sha Allah jama'a wa ta'ala a ya mun kwana a wannan aya na wani aya ta sha biyar ko a aiki hamsin da daya eh, zan kai da ta yi yanzu insha Allah an karanta a wajen ya shin bai ishe su ba fi ma ƙwalabin cikin abin da suka nema anna an zanna alaika kitaba cewa mu muka daukar maka da littafi alqur'ani yutla alaihim wanda ake kantawa a gare su a kansu ita wannan aya wato wannan aya da aka dauka masu wanda masu qur'ani mai dogewa ce ba ta karewa har abada da tilafi ma bi tilafi ma saɓanin abin da suka ambata na ayoyi wato irin na kasa salif da kuma a samu da ma'aidat isa duk wa'annan an ambace su amma kuma sun zo sun tsari amma shi Al-ƙur'ani, aya ce mai dogewa kuma wadda ba ta tsarewa har abada inna fi zalika a cikin wancan ayin na fi zalika a cikin wancan littafi da ramatan wato wannan littafi alkur'ani akwai rahama wa zuciya da akwai kuma wa'azi wato tunatarwa da tsawon mu'minina ga mutane masu imani Allah ya sanya mu cikin mutane masu imani na قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا kace Allah ya isa shaida tsakanin ni da ku bi wajen gaskiya ta wato in ji annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kace musu haka ya lamu ma Allah ya san abin da ke cikin sammai wa minhu hali abin da ke cikin kamar da kasai daga cikin akwai hali na da hali ko Allah ya sani wallazi na amanu bil batili wadanda suka yi imani da ƙarya wa huwa ma yu'badu min dunillahi shine abin da ake bauta ma na wani Allah ba Allah ba wa kafaru billahi suka kafir cewa Allah ne kuma daga cikin ku ulaika humul khasirun to waɗannan su ne masu asara fi tafqatihim a cikin wannan kulliya ta su wato taron su ta fasa kamar dai haɗa hannu ya da aka yi ƙara nan sauki ne da kusan ana haɗa hannu ko kuma ana haɗa kai to wannan irin kulliyar su ta haɗa shi tabbace har su ishtarau kufra bil imani yayin da suka kai kafirci da imani ويستعجلونك ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل بل جاءهم العذاب ولنأتينهم بغتة وهم لا يشعرون ويستعجلناك بالعذاب suna gaggautar da azaba gare ta cewa Allah wato suna neman ka kawo musu azaba da gaggawa walau la'ajar musamman bacin wani lokaci na musamman da Allah ya ce لجاءهم العذاب da wannan azaba ya zo ce masu duniya a nan duniya ajilan da gaugawa wala ya ce wannan barkatan kuma zai zo musu wato a fake ko kuma kwatsam وهم لا يشعرون بوقت يجب أن فاستلوك سند عبيد الزوبة الله شكاية نعم يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يستعجلونك بالعذاب سنة تزوجت مكة عذابة وتعشوا أقامت بعذابة في الدنيا عن الدنيا وإن جهنم wallahi ita wutar jahannama da muhidatun bil kafiri mai kewaye ce da kafirai kun san can a yau mana kulli jahannama halin salat wace kullu halin mazi ranar tashin kiyama za a cika wutar jahannama da kafirai da munafikai har Allah ya ce to kina san ƙari wasu malamai suka ce tana kasance eh tana san ƙari wani kuma su ci a'a nan kamar yadda malai ya fassara zan ce kai in dai ƙarin dai kamar wato abin ya yi ta ta cika ta cika da kajirai saboda ka Allah ya ce wannan jahannama da muhidatun mai kewayewa ce ga kafirai ga su gaba يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن mu أرجلهم ويقول ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يوم يغشاهم العذاب ranar da azaba ke lullube su min fauqihim saman su azaba wani ta tajirihim ƙasa har ƙawawan su azaba ko ina azaba sama da ƙasa duk inda suka zuwa hanyar cikin azaba cikin wuta jahannama waya kulu biyayi almuwakkal bil azabi shi wanda aka wakala ya yi masu azabar zai ce masu ko kuma in an karanta da nun za mu ce wato muna umarni zuku ku ɗanɗana ma kuntum ta amalu na abin da kuka aikata ai da za a huta kamakon shi fala ta kutu na na ji Allah ya ce ba ku iya kwashe mana Allah shi kiyaye ni na'am ya ibadiyal ladina amanu Yan abu na wasu wasu, ban yi ba musu. Ya yi bakiyar laraiyya a Manowar wanda kuka yi ma ni? In na arabe ta mai yarwa ce. Fa'idu ya yi fa'a gudun. Wancan jirgin da huƙe ku bauta min kawai aiki ayi yi kowace kowacce ƙasa ce kuka je? tayassara duniyar ibada wanda ya tayassara duniyar ibada wanda muka ba da dama ko kuma an tattawa ya zama kun samu sauƙin ibada a cikin tarbi an tuhajiru ne ku hijira ilaiha zuwa gare ta wato duk kuna cikin madinan kafirai sun dame ku to in kun ji wata ƙasa inda za ku samu damar ibada ku je wato ku hijira daga inda kuke ku je ku wata ma Allah ainihin ardin lam tatayyar wanda ba a ibada a ciki ba kanar musulmi na fi maka ba musulmi sun kasance a maka suna da rauni wa kanu fi to a maka lokacin suna cikin kunci min yi zaharar islam biya ba su iya bayyana addinin musulunci su yi ba umaru bin hijira ta aka umarce su kaura ta hajar hijira ta suka kaura kaura ta farko a hijira ba ta farko ilal yaman zuwa yaman wa ilal habasha kuma wasu ta kai habasha wato duka wannan kowanne ya je inda za a bashi addini nan za ka iya tashi ko yaushe ne kana kunci a nan ba za a baka kai addini ba ka je inda aka baka dama ka je ganin za ka iya yin addini ka tafi. na'am كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت هو الشريك ذات تنتني مصيبة وذات mutuwa ثم إلينا ترجعون sannan Allah ce zuwa gare mu ake mai da ku ai la ta khaful mauta bil hijra al kar ku yi tsoron mutuwa don yin ƙaura. ku je ku in za ku bauta Allah yadda ya kamata kar ku ji tsoron wannan wato fi darin girba wato a gida in za ku je gari wajen na bakuta ku je ku baki ne fa inna kullu nafsi kowace rai za a yi fatul mawu za a ɗanɗana mata zafin mutuwa haitu ma kana duk inda take in kun yi hijira za ku mutu in ma ba ku yi hijira ba za ku mutu saboda haka duk inda kuke babu abu za ku dan zabi mutuwa da haka ya kamata ku zo umarnin Allah fal aula an yakuna zalika fi sabilillahi wato abin da ya kona ya kasance wannan dan daukar mu Allah bai jazikum alai Allah ya sakamta muku an ce ku hijira kun yadda kun hijira don Allah kun ga kenan Allah zai sakamta muku fala ta khafu min ba min bu'udri wadani kar ku yi tsoro saboda nisan kun bar garin ku na asali kun kuma wani gari sun wadda ta ta'ala ta mu da hijira sannan Allah ya ambaci ladin ita hijira din ta tsala ya ce والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة قرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. yanzu أنا maganar ƙaura هجرة mutum ya tashi daga garinsu ya koma wani gari amma don Allah. to yanzu mu wancan hijira da aka yi na zamanin alai muhammad sallallahu alaihi wasallama sun samu irin wannan ganima da irin wannan bayani to yanzu mu kuma wannan hijira da ake daga nan sai dai mutum ya hijira da garin su ya je garin kafirai wato shi kuma neman kuɗi to an samu hijira guda biyu amma da bambanci wancan ka bar ga inda za ka yi addini ka tafi gurin musulmi ba kun gani yadda ake ta kashe mutane a ce wannan sun mutu a jirgi wannan sun mutu a guri kaza wai sun yi kaura haka suna tafiya yara suna tafiya gurare har wasara har yanzu din nan in mutum zai yi hijiran ma ya hijira amma dai ya zama bai rabu da addini shi ba wallazi na amanu wa amilu salihati wanda suka imani suka aikin nagarta Allah ya ce lanubawi annahum za mu saukar da su za mu saukar da su na ne masaukin nasu wa ko kuma za mu sai da su lanu bawai hun nan zilan hun wa fitratin da yi musallasa da nuni minar sawa'i lanu sabbi hun minar jannati za a saukar da su a cikin aljanna a tun gurafan a saukar da su a cikin ɗakuna gini ne benaye a cikin aljanna ta jarimin tafi al'anharu ƙorami na gudana khalidina wato a ƙarƙashi khalidina fiya khalidina fiya an kadara masu dawama kuma a cikin wannan aljanna kenan in mutum ya yi jira don allah don ya je tsaye da addini ya je kuma a can wannan saboda wannan abin da ya koda ya mutu to allah kuma ya alƙawarin zai ba shi aljanna ni'ima ajrul amili ma da ladan masu aiki hazal ajri wannan lada to Allah ya ba mu lada irin na hijira din na'am الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون to ai na kafa gane wurin Allah zai zabaru wa ala rabbi mai tawakkalu wanda suka yi haƙuri akan cutarwar mushrikai suka yi haƙuri kuma suka yi hijira don ɗauka addinin Allah kuma sannan suka dogara ga Ubangijinsu fahuwa fayar zuƙon minayatu la ya kasibun Allah zai arzuta su inda ba su yi tsammani abin وكأين من دابة لا su رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وكأين ديوى من دابة لا تحمل رزقها akwai dabba wadda ba ta iya daukar abin da za ta ci saboda mene ba'ata saboda rauninta Allahu ya Allah ne ke azuta wannan dabba wa iyakun kuma Allah ne ke azuta ku ayyuhal muslimuna ya ku musulmi ai la ta khafo fil hijra ka ku yi tsoron yin hijira adamu riziki saboda rashin arziki fa huwa amrun fi yadillahi rabbikum shi wannan arziki al'amari ne wanda yake hannun Allah ubangijinku Allah zai amara kun da hijira wanda ya ce muku wannan hijira din wa yarmanu rizqa lakum ya lamunce muku da arzikin naku shi zai ba ku da yarda abin kama ya zama na hudu da wani da wani kamar yadda ya lamucin wannan dabbobi masu rauni sun tsura tashi biyar ta tafiya shege ya nutso abinci kuma ya dawo ya koshi sannan kuma ga wasu dabbobi a daji su ma ba su da abin da haka ne kowanne allah ya hore mashi ya lamunce ya arzuta shi haka nan kuma allah yake arzuta ko wani ya lata milu ita na dabba mai rauni ba ta iya daukar ba ta dauki wannan abincin nata ba wa ma'azalika ta ji dubu ta'ala za ta je kuma su samu abincin a gurin Allah madaukakin sarki wata ishi kuma ta rayu fa an su min ba za a ashe in dabba ko tsuntsaye sun tashi sama sun je sun samu abinci Allah ya ba su to ashe ku ne kuka fi cancanta dama Allah zai ba ku wannan in ne ba wa huwa samiu Allah shine mai ji da akawali kuma ga maganganunku Al'adini kuma Allah masani ne ba ma da abin da ta ci a cikin zukatanku to Allah shi ya damu eh, a kyautu to wala ma kanin amur da hijira fi zalikar yini wajiwan yayin da ya zama hijira a wancan lokaci wajibi ne wala ya cimma islamu illa biyu musulunci bai cika sai mutum ya hijira daga makka zuwa madina wancan lokaci kana khitabu liman taraka al-hijra mithl wato wai zan magana ana magana ga wanda ya bai hijira mithl khitabu liman lam yadkhul yadkhul al-islam bil ana magana wanda ya bai hijira sai ana magana da shi kamar wanda ya ba musulunci baki daya wa zalika qawluhu ta'ala shi Allah ya ce ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون ولئن سألتهم إذا كتب بيت يا محمد لتارك الهجرة فوين أن تكعين هجرة جنسة وتطورون متوى كورج كري من خلق السماوات والأرض أن كتب بيت واي هالي تسمي واي وذكر الشمس ya horar da rana ya hore muku rana wal kamar da kuma wata la ya kulun na lahirci a Allah ne horar min Allah ne ya ba mu wannan Allah ya halici sammai Allah ya halici kasai kuma sannan Allah shi ne hore mana rana da wata ai kalaga hunna wata karau ba shi da shi suke hore ku na yi wa ku to ya ke juyar da ku ya kuke juyawa ake juya da ku si huna an amri bi jira ake juya da ku daga bayan umarnin Allah da yake ku jira wanda kuma shine alshawarin abubuwa wa kada arafu ko za kun sani man eh, kun sani man yaskaru lahum wanda ya hore su ya hore gare su ma la yamlikuna abinda ba su mallaka ba wala ya kadiruna ba su da iko a kan shi an yi ilayhi su kai gare shi da aidihim da hannayensu wato Allah shi ya nufi mai da ƙasa sannan kuma ya hore rana da wata to su wai da ake magana tun da gudu kan kan wannan ya halitta wa mutane ko daga su har mu baki ɗaya ya halitta masu malayan da kuna abin da ba mallaka ba wala ya kaji da wani an su ne idan ya kuma hannayen su ba su iya kaiwa gare su wato yanzu a gaba ka iya taɓo wata ba ka iya taɓo rana ko ba ka ba to wanda ya faɗi a halitta wannan kuma kace shi ne ya halitta to me ta kuma ya baka umarni sannan ka bi to Allah ya rubuta duka الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن ya ba su عليم الله يبسط الرزق لمن يشاء الله ke shimfiɗa arziki ya yalwata shi ga wanda ya so min ibadi daga cikin bayan shi wannan hana jarabawa ne sawa'un duk ɗaya hajara ya yi ƙaura aulan yi halin ko bai ƙaura ba wani ya yi ƙaura ya je ya samu kuɗi wani ya yi ƙaura kuma bai samu ba da shi ne ai hajar a musulma musulmi ne kana au kafirin ko kafiri ne waye kaje kuma Allah yana kuntatawa yau zai ji kulahu yana kuntatawa ga mutum ba da buski bayan ya shimfiɗa mashi ai liman ya sha'u ga wanda ya so ibtila shi ma jarabawa ne kazalika kamar wancan ana kuntatawa mutum bayan ya ce ya tashi daga nan ya koma can din yana yi wa Allah ya kuntata mashi wanda bai tashi ba yana yi wa shi ma Allah ya kuntata mashi wato biyan da Allah ya tsabi na hannun Allah inna Allah da kulli shay'in alim Allah masani ne ga dukan komi wa min mahalil bisli Allah shi ya san inda yake shimfida jikin shi wa tabiyi da kuntatawa wa zalika la yata'allaqu bil hijra aw adamiha wannan bai rataye da ai kaura ko ba ai kaura ba wala in ka tarun ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون wala in ta san wallahi in ka tambaye su man na min samari ma ma'an waye ki saukar da ruwa daga sama fa ahya bihi al da kuma yake rayar da kasa min da mautiya bayan kasar ta mutu Lai la yaquluna Allah ce ai Allah ne ke yin wannan nazalahu ahya wa ahyahu shi ya saukar da ruwa shi ya raya kai din fa da juna. me yasa suke kai da kuma ji? fi ittibai amri wajen bin umarnin Allah bil hijira da hijira ne an da kawo riziki saboda sauran arziki kullahum ka ce masu alhamdulillah godiya ta tabbatar da Allah ta la tubuta da alaikum akan tabbatar da hujja akan ku bal aktsaruhum la yaqilun yawan su zai ba su da hankali ai da gode yin jira ta wuce murwa wannan sun ce ga kaza Allah ne kaza amma kuma to to ai na kai shi kenan bal aktarun la yaqilun yawan su dai duk ba su da hankali da na kudu yin jin zalika saboda warware wasu ga wancan mu. wani ke tambaya bayan addu'a da yake cewa ya halatta kani a wuri matar wanka bayan wannan ka ya su. to ya halatta wato mutum a dan uwan shi ya mutu shi kuma ya aura to wannan ya halatta a yi wannan auren Eh, ai koma a raye suke wannan ya ziki daga baya shi wannan ya gani ya zama <laughs> ya aura Allah shi ya to muna fata a kai a ciki kamar yadda muka fara ji ina a cikin wannan ayar wato wannan da na ina da shirin cewa mu samu wasu abubuwan mu karanta na bayanai da na addu'o'i da nawaye da duka da yanzu sai mu dawo ga bayani da fatar Allah ya samu gama lafiya ana cikin kunci kusan wannan abin da ake cikin jarrabawa wato yana yiwuwa ba ma yana yiwuwa ba jarrabawa ta nasara jarrabawa ta ko jarrabawa da ake a makarantu na yi ko a makaranta na an shi a jarraba in an shi an jarraba in ka yi abin ƙwarai Allah shi kuma kashi nasara ko to mu ma haka ne ai yanzu an jaraba mu ana jaraba mu wanda duk yadda Allah da kyau to zai fi nasara muna fatar mu musulmi gare mu irin wannan musiba irin wannan bala'i da Allah ya kawo mana muna fatar ya zama sakamakon shi alkhairi kuma muna so Allah ya ɗauki mana musiba domin ba mu da hakuri yawancin muna kasawa ce Allah ya ɗauke bala'in Allah ya ɗauke wannan annoba Allah ya kau da ita Allah ya tirle dama shi ne kawo ta to Allah ka ɗauke mana wannan bala'i da ya dima a cikin duniya baki daya eh amma kamar yadda ba ga muku nan dama baiwa kai musulmi a jarraba ka ka ɗauka wai kai kuma za ka samu a kara a a'a ku duba yadda aka yi mana ko kuma yadda abin faru gare ga duniya ba ma nan ba mu dai a musulmi eh a ce yanzu masu zuwa umra ba zuwa umra ko ba jarwa ba ce nan ma masallaci juma'a ba ka zuwa sallar juma'a kana kallo duk wannan abin da aka yi ana kuntatawa ko kuma wannan jarabawa ne to amma abin da ake so da mu mu kuma mu karɓi wannan jarabawa daga Allah ne in mun karɓa kuma sakamakon shi alkhairi ne haka nan kamar imani yake kaga in ka riga ka imani za mu da ne ka kan imanin ka in ka bi Allah da kyau me ya sakamakon ka aljanna saboda haka nan wanda ya bi Allah da kyau ina fatar Allah ya sa mana ya sa mu yi aikin kwarai kuma mu ci jarabawa da aka yi mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk